الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشربا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين fara إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1447 wanda ya daidai da talatin ga watan april miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2026 gashi kuma allah tabaraka wa ta'ala cikin rahamarsa da ikonsa da iyawarsa ya sake dawo da mutunci game da tafsirin littafin sa mai girma ba ku manta ba muna cikin tafsirin suratul waqi'a wanda bayani ya gabata wannan surar makkiya ce ma'ana an saukar da ita gabanin hijira tana magana ne game da aƙida ta musulunci sannan tana ba da hankali dangane da abin da zai faru alkiyama to farko farkon sura Allah ta baraka wa ta'ala ya nuna cewa zai kasa mutane gida uku gobe kiyama ko za a kasa mutane gida uku da muqarrabuna sannan da ashabul yamini sannan da ashabul shimali to tukkan da mun kai mun ji suwa ne mukarrabuna da kuma irin sakamakon da Allah ta baraka wata, Allah ya musu tanani satin da ya gabata mun ji su ma suwa ne ne ashabul yamini da irin su ma irin ni'imomin da Allah ya tare da musu ko to sai kashi na ƙarshe wanda ba mu fatan mu zama ciki ne Allah ya kare shine da da muqarrabuna da ashabul yamin wa inna dum musulmi ne duk yan aljanna ne Allah ya sanya mu cikin to sai bangaren kafirai su kuma da su da munafikai to su ne Allah tabaraka wa ta'ala ya kira ashabu shimali to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ashabu shimali wa ashabu shimali ma أصحاب الشمال في نعم. سموم وحميم نعم. وظل من يحموم نعم. لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنق العظيم نعم. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون نعم أوآباؤنا الأولون نعم. قل إن الأولين والآخرين نعم. لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم شيد سي الله تبارك وتعالى يكاو كشي نهوك نكر شيه سيسي وأصحاب الشمال دقم ما أبو ma ashabu shimali me ya sanar da kai abinda ake kira ba rubuta haku to in kallon waya za kai sai ka ba wani qur'ani ya rike in je so kai ka tawaje sai kai kallon waya ba kusan ciwon kanku ba har gurin karatu sai ka kallon waya da kai da da waya sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ashabu shimali da kuma ma abuta hagu suwa ne ne ma'abuta hagu kamar yadda ne bayani ga ashabul yamin nace malamai sun yi maganganu guda uku irin maganganun da sun kai dangane da ashabul yamin to irin su sun kai kuma ga ashabul shimal shimal dai kowa ya san hagu ake nufi ko to ma'abuta hagu suwa ne ne ma'abuta hagu sai malaman farko sun kace ashabul shimali su ne waɗanda za a baiwa littattafan ayyukansu gobe kiyama ga hannunsu na hagu shekaran ji asabu limin ba ga hannun dama an ka ba su ba Allah ya ba mu littattafanmu ga hannun dama to sai sun ka ce malamai na farko asabu shimali su ne waɗanda za a ba littattafansu ga hannun hagu Allah ya kare wasu kuma sun ka ce a'a asabu shimali su ne waɗanda za a bi hanya ta hagu domin na faɗa muku wasu malamai sun ce eh, aljanna gefen dama take wuta kuma gefen hagu take za ka wanda duk an ka yanke ma hukunci an ka ce a yi aljanna da shi to sai mala'iku su shiga gaba sai mai rakiya zuwa gidansu na aljanna gefen dama wanda kuma an ka yanke ma hukunci an ka ce a kai shi wuta to sai mala'iku za kiyasta gaba shi ba rakiya za a yi mai ba rakiya ta rashin mutunci za a yi mai sai a sa shi gaba sai a bi gefen hagu da shi to sai wasu malamai sun ka ce da haka ashabu shimali <clears throat> su ne waɗanda za a bi gefen hagu a yi wuta da su malamai na uku kuma sun ka ce ashabu shimali gobe kiyama ɗan an yi busa kafo na biyu na duk wanda ya mutu ya tashi to bayan mutanen duniya gaba ɗaya da na farkonsu da na ƙarshen kowa ya tashi to sai a yi aggai sai mu ta inda babanmu annabi adam alaihi salam to in mun ka zo wurin annabi adam sai waɗannan malaman na uku sun ka ce to duk wanda yake dan kirki ne cikin ƴaƴan annabi adam ya bi ya bi ta farkin mahaifi ne to waɗannan za su tsaya gefen dama gefen hannun dama na annabi adam su kuma ɗayan da na kangare ba su bi ta farkin mahaifinsu annabi adam ba su kuma za su tsayawa gefen hagu to waɗannan duka an yi su amma dai kamar yadda ce muku shekaran jaga ashabul yamin fassarar da ƙarfi ita ce wadda adda goyon bayan nasoshi na qur'ani to cikin uku din nan wacce ce adda goyon bayan nasoshi na qur'ani ta farko cewa waɗanda za a baiwa littafan su hannun dama me dalilin mu to na Allah ya nuna haka nan kaga kamar ayoyin da an ka karanta shekaran jiya game da ashabul yamin to haɗu suke da ashabul shimali kamar suratul haqa sai tabaraka wa ta'ala ya ce wa amma man utiya kitabahu wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu فأم وأما من أوتي كتابه بشماله أقول هيك ترى تشكي كيف يجعل شيئا أوت كتابيه ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية الله تبارك وتعالى سكن سورة الحاق bayan ya أصحاب اليمين sai ya ce wa amma man utiya kitabahu bi shimali amma duk wanda an ka ba littafin ayyuka su ga hannunsa na hagu kaga nan magana ba da littafi ake yi ko wanda duk an ka ba littafin an kira shi ya ce sa sai a ɗauku littafin ayyukan da mala'ikun da a tare da sun ka rubuta sai kasta hannun hagu ka karɓa wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu zai ce ya laitani ya kai tona ya eh kitabiya ina ma da ba a bani littafi na ba kaga saboda abinda a cikin littafin baya da kyau wanda duk an ka ba littafi ne ga hannunsa na dama sai ya ce ya laita ne ya kai tona lam kitabiya ina ma da ba a bani littafin ba walam adir ma hisabiya ban ma san ni abinda a hisabi na ba ƙarya yake ya da sani daga nan an baka littafi hannunka da maka san wuta kai sai ce wallan adir kila wani dan uwansa ya tambaye shi yaya sai ce wallan adir ma hisabi ni ba sa dan da hisabi na ba ya laita ha sai ya shiga gaba da da kiran mu ga kai dai ya laita ha sai ya ce ya kai tun rayuwa tai kanatul qadiya da ta kasance mai halakarwa gare shi ina ma da rayuwa ce ta halakar da shi gaba ɗaya ya zan bai ko kawo ranar nan ba a ba za a halakar da kai ba ai ba an ba ka rai da lafiya da hankali ba sannan an ka sama dokoki don haka dole sai an yi bincike game da dokokin da ubangijin ka ya sama in ka bi a baka sakamako in baka bi ba kuma ka sha kashi ya laita ya kai sun rayuwa sai kana tilqadiya ina ma da ta kasance mai halakarwa gare shi sai ya ce ma a gana annimaliya dukiya ta in ya zan na hana mai biyar Allah duniya dukiyar da an kaba shi ta hana mai sai ya ce ma a gana annimaliya to ga dukiyar ba ta wada ta shi da komi ba halaka anni sultaniya in kuma mulki ya hana mai biyar Allah in za ta mulki giyar mulki ta ɗebe shi ya biyar Allah duniya sai ya ce halaka anni sultaniya to duk sarautar gata ta ke mini yau mutum ya tashi ba ko kamfai baya da ya tashi zindir ina maganar sarauta take shugaban kasa zindir zai tashi duk ministan da kuka sanya zindir zai duk wani hamshakin basara ke babba ko ƙarami ɗan siyasa da malaman addini da malaman boko in ka zan profesa ga fanni talatin da biyu zindir za ka tashi ba ya karatu ɗan nan ba kowa zai tashi haka hadisin manzo Allah ya nuna wanda Imam al-Bukhari ya fitar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innakum mahshuruna al qiyamati hufatan uratan gurna lalle ku wanda za a tayarwa ne gobe kiyama ba mai takalma ba mai tufafi ba mai kaciya kaciya kowa ta ku akwai wanda ya zo da kaciya to ranar kiyama duk wannan kaciya na an kai kuma za ta koma ita take yace in kuna so ku karanta shaida cikin qur'ani tabaraka wa ta'ala yana cewa kama bada'na awwala khalqin nu'idu kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'in tabaraka wa ta'ala yana cewa kama bada ana awwala khalqin kamar yadda mun ka fara halitta da farko da ido haka nan zamu saki mai yadda ita akwai wanda an kai fara kaciya akwai wanda an kai fara kamfai akwai wanda an kai fara sutura ko takalma to yadda ka san ka taho arbi waka ta haife ka haka ka tashi gobe kiyama kama bada ana awwala khalqin na ido wa'adan Allah yana Allah ya ce wannan alƙawari ne akan mu mu mun ka azabu kan mu zai in na kunna fa'ilina lalle mun kasance masu aikata haka to shi da sai ya wanda dukiya ce ta hana mai biyar Allah ta lalata shi sai ya ma a gana an nima da dukiya ta bata wadatar da ni da koyi to yanzu ga ban da ko da eh ga ni an ce a cikin kiyaya ta akai da wuta in kuma sarauta mulki ya hana mai biyar Allah sai ya ce halaka an ne sultaniya sarauta ta taba ce mini yau na tashi ba mai ce min sabbe ni ba wanda ba wanda kowa ta kai ne ya kai ranar muna tare to kaga nan Allah ya nuna kenan wa amma man uce kitabu kenan ashabu shimali sune mutanen da za a ba littafa ayyuka su ga hannunsu da hagu muna tare haka cikin suratul inshiqaqi shi ma mun karanto ta gefen ashabul yamin sai ce wa amma man utiya kitabahu wa ra'a zahari وأما من أوتي كتابه وراء ظهره نعم. فسوف يدعو ثبورا نعم. ويصلى سعيرا نعم. إن ويصلى سعيرا نعم. إنه كان في أهله مسرورا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور أو وكما كذا آية سورة الحق ابن سنونا ذا أبا رسول الله عليه وسلم تو wasu ma ba ga hannun na hagu ɗaya za a in za su sa hannun hagun sai a sa hannun kuma can bayan bayan su wasu sun ka ce za a soka hannun ya fito can baya can bayan bayan su za a ba su littafa da hannun hagu subhanallah ne Allah ta baraka wa ta'ala cikin suratul inshiqaqi yake cewa wa amma man utiya kitabu amma duk wanda an ka ba littafin wara a bayan bayan sa yace fa sawfa su subura da sannan zai kira halaka halaka ta cika da shi shine wani wuri in suna kiran halaka sai Allah ya ce la tad'u al-yawma suburan wahida la tad'u al-yawma bare ho da yau baka shirya ba bare dai yace la tad'u al-yawma suburan wahidan wa da'u suburan kasira to ai dai ba Allah ramba nake ko ba Allah rabba nake to shi ne Allah ta wa ta'ala ya ce wa amma man utiya kitabahu wara a zahari duk wanda an ka baiwa littafin sa ta bayan bayan sa ya sa hannun hagu a macen da baya ba ma gaba da gaba zai sa hannun hagu ya karba ba a'a za a dawo mai hannu ne sai ya fito can bayan baya sai a bashi to fa sauka ya da'u tsubura da sannu zai kira halaka ibn ya ci shi to shi ne in sun ka kere halaka sai Allah ya ce musu la ta fili yau su gura waye da kan ku kere halaka guda yau wadda un gura kasira ku kere halaka mai yawa yau ba halaka guda ta halaka za ta da iyaka bane ya ci ku Allah ya kare to shi ne ce eh, wa amma man uce kitabu wara a zaharihi sai ce fa sawfa yad'u gura da sannu zai kira halaka la sa'ira kuma zai shiga wutar sa'ira wuta mai tsananin kuna Allah ya kare mu har dai zuwa ƙarshen ayoyi to ga duk waɗannan ayoyin suna nuna mana dai ashabu shimali su ne waɗanda za a ba littafin da hannun hagu to su wane ne za a ba littafin da hannun hagu sai da ce kafirai da munafukai su a waɗanda za a ba littafin da hannun musulmi ko ni sako ne in dai zai shiga aljanna to ba za a bashi littafi da hannun hagu da hannun dama za a bashi muna tare ma dallato min nuna muna min nuna muna min sanar da mu cewa ashabu shimal kafirai ne shi kuma ayar da a can ƙarshe ƙarshen suratul balad shekaran jiya mun karanto ta ko yasa ashabu da yace falaqata hamal aqabata falaqata hamal aqaba na'am وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة نعم. يتيما ذا مقربة نعم. أو مسكينا ذا متربة نعم. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة نعم. أولئك أصحاب الميمنة هذا سي الله تبارك وتعالى يسي وإن سنك يكذا سنك يكذا سنك يكذا أولئك أصحاب الميمنة أكو؟ نعم wa'annan su ne ma'abuta albarka ma'ana su ne za a baiwa littafin su hannunsu na dama ko gaba sai gaba yace na kafa rubi ayatina na kafa rubi ayatina hum ashabul mash'ama na'am alaihim narun muhsada ashe kenan ayoyin da an ka fara karantawa na waɗanda na shiga asaba kaga kenan na mu'minai ne waɗanda yi imani musulmi kenan to bayan Allah ya gama faɗin su sai ce wallazi na kafaru bi ayatina su kuma waɗanda na kafirce ga ayoyinmu wallahi ka ashabul mash'ama waɗannan su ne ma'abuta shi umci menene shirunci rashin albarka kamar yadda an ka fassara maimana da ulaika ashabul maimana waɗannan su ne masu albarka muna tare waɗanda za a baiwa littafan ga hannunsu na dama su kuma waɗannan sai Allah ya ce ulaika ashabul mashama waɗannan su ne ma'abuta rashin su ne ma'abuta shi'unci kenan rashin albarka kaga su wane ne kishiyoyi waɗancan kaga rai. waɗancan muminai ne kaga waɗannan kenan rai ne muna tare sai Allah ya ce alaihim narun mu'sada wata irin wuta a bar kullewa wanda za a kullewa kamar misali a samu akwati sai a samu sun cikin akwati bayan an sashi shi cikin gefilin da na rage cikin akwatin sai a cika da wuta yan an ka cika da garashin wata kuma sai a mai da akwati a kulle a sa kwaɗo to abin Allah zai wa kafirai kenan jama'a akwai hadari ko babu ko ba wai a sa ka cikin akwatin wuta ba a'a ko ko ko cikin kuskure kila kafarka ya tsaka guda ya dan da ta garwashin wuta ya saka ji duk da haka zatan nan ya gama ko ina ne jikin sululli ya gama ko ina ne cikin ka to yanzu akwatin za a cikawa da wuta a dauke ka a jefa cikin akwatin ya an kaje kuma a kulle don haka jama'a kafirai abin tausayi tausan su ya kamata a jiya ba wai a yi haushin su ba kafiri abin tausayi ne kun lura da abin da a cikin najeriya kafiri gobe kiyama to inda yana da iman dole ya tausaya ma kafirai sai ya ce ulaika ashabul ashabul mash'ama ko eh hum ashabul mash'ama su ne ma'abuta rashin albarka sai ya ce alaihim narun musada a kansu akwai wata irin wuta wadda an ka kulle kaga kenan za a zuba wuta cikin wani abu kamar akwati sai a sanya su cikin wutan nan sai a kulle akwatin kuma ko buɗe an ka bata yana sun haƙari balle kuma an kulle to Allah ya tsare mu to kaga wannan ayata ta ƙarshen suratul balad ita nuna mana ashe kenan ashabul mash'ama rai ne don su asabanin musulmi muna tare to Allah ya tsare mu daga kafirci sai ya ce wa ashabu shimali to ma'abuta hagu waɗanda za a ba littafan su, littafan ayyukan su hannu hagu Allah ya kare sai Allah ce ma ashabu shimali me ya sanar da kai game da ashabu shimali ma'abuta hagu kaga kamar yadda nace ga ashabul yamin ma ashabul yamin nace wannan ma sai istifami ce sai tambaya ce amma tambaya ta ne tambaya ta ta'ajjuli ka yi mamakin irin sakamakon da Allah ya ta irin ni'imomin da Allah ya ta da ma ashabul yamini to irin ta ce na wa abu shimali da kuma cikin kaso uku da Allah ta tabaraka wata'ala zai kasa mutane gobe kiyama akwai kaso na ƙarshe su ne ma'abuta hagu waɗanda Allah zai ba lissafin ayyukan su da hannunsu na hagu sai Allah ya ce ma ashabu shimali me ya sanar da kai waɗanda za a ba littafansu hannun hagu haka me ya sanar da kai irin tanadi mugun tanadin da Allah ya me ya sanar da kai irin azaba da bala'i da fitinar da Allah ya tsibu tanadi kaga istifhamin na sai zanna ta'ajjubi da kuma tsoro da kuma ban tsoro muna tare wannan ma ashabu shimali ma istifhamiya wannan istifhami na ta'ajjubi ne da kuma ban tsoro amma kowa ya saurara ya ji irin bala'o'in da Allah ya tani dan ma kafirai waɗanda za a ba littafin su ga hannunsu na hagu Allah ya kare mu da kariya ta kamar mai tambaya tambaya Allah ni kai musu tanadi sai ya ce fi samomin su kafirai waɗanda za a ba littafin su ga hannunsu na hagu fi samomin suna cikin wani irin iska mai tsananin zafi shine samom asalin kalmar samom an samo ta daga masam masam matsar shi ne kusuwar jikin bil'adama ko ina na jikinka akwai kusaye ba daga kusaye nan zuma ke hitowa ba to ko ina ga ko ina jikinka akwai kusaye gare shi muna tare to shi wannan iska wanda Allah Ta tabaraka wata Allah zai azabtar da kafirai da shi cikin wuta gobe kiyama to iska na mai bala'in zafi zafinsa har cikin kustahin jiki ba ganin iskan duniya iyaka ce nan gaba ta yake tsayi bai shiga cikin ciki to amma sakanin iskan gobe kiyama shi iskan eh, iskan iskan wuta har cikin ta shiga ya don ya kai ga tsoka ya kai ga ƙashi to shi ne samun wani irin iska ne mai bala'in zafi muna tare iska wanda a ɗauke da bala'in zafi wanda zafinsa duk inda kustuwa take da jikin bil'adama yana shiga ya kai ga tsoka ta can cike da kuma ƙashi Allah ya kare mu sai ya ce su ashabu shimali fi samunin suna cikin wani irin iska mai bala'in zafi wahamimin da kuma ruwan zafi subhanallah sai an ka fara mun da ruwan zafi abinda kaga ashabul yamin da asabiqu da ba Allah ya musa musu adadin maremarin ne na ruwa ba maremarin ne daga cikin su akwai marmaro na ruwa muna tare madalla to su kuma waɗannan kamar yadda Allah ya tsara dan mu waɗannan ya mai da'a mu'minai maremarin ne na ruwa haka su ma waɗannan ashabu shimal an tare da musu da ruwa su ma waɗanda za su sha amma ba ruwa na ni'ima ba ruwa na azaba gara ba a baka haka dan da a baka waɗannan ruwa shine yace fi samunin suna cikin wani irin iska wanda ke shiga kusur jikin mutum wa hamim da kuma ruwan zafi wani irin ruwan zafi wanda ya kai boiling point yana zabarbaka muna tare Allah ya ba mu labari game da ruwan zafin wuta ruwan da za a ba 'yan wuta su sha kamar cikin suratu Muhammad ba mun yi tafsirin ta ba tabaraka wata Allah sai ya fara da aljanna يسير مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة التي وعد المتقون نعم فيها أنهار من ماء غير آسن نعم وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين نعم. وأنهار من عسل مصفى نعم. ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم نعم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم سبحان الله شيء الله تبارك وتعالى يكي تسكي آية sai ya ce matsalar jannatin da ciwo idal mutakuna abinda a siffa aljanna wadda an kai tattalin ta ga masu takawa su tsoron Allah Allah ya mu ciki Allah don rahama ka cika mana zakatan mu da tsoronka saboda mu samu shiga cikin aljanna abinda an siffa aljanna da an kai tattali ga masu takawa yace fiha anharun min ma'in ghairi asinin Cikinta akwai koran mu na ruwa ruwa ba masu canza da za ka ɗebo ruwan nan ka ajiye shekara miliyan sau miliyan ba zai canza ba tsakanin ruwan duniya in ka aje bayan kwanaki ya yi rima ya yi ganta kuka ya yi lamniya ya yi menene ko tsakanin ruwan aljanna ya ce fi ha an harun gairu asinin fi ha an harun min ma'in gairu asin cikin aljanna akwai ƙoranmu na ruwa ruwa ba mai canzawa ba wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu kuma cikin aljanna akwai koramu na madara kai so za mu sha laban insha Allah ta'ala wa anharun min labanin da kuma koramu na laban laban ai ba ta bukata fassara ko kowa ya san laban pure pure milk ko ko fresh milk da kuma wasu koramu na madara lam yataghayyar ta'amu wanda ɗanɗanon madara bai canzawa yanzu in ka samu madara ka ajiye yan kwanaki kenan sai tsami da nan ma sai ta yi wari ba sai zubarwa muna tare to saɓanin madarar aljanna ita ba ta canzawa wa an harun min khamrin ladzatin lisharibi na kuma cikin aljanna akwai koranmu na giya wace irin giya ladzatin lisharibi mai zaƙi ga mashaya ba irin giyar duniya ba giyar duniya ga ɗaci ga zafi ga wari ga zubar da mutunci ga sa rashin lafiyoyi tsakanin giya aljar don haka mai son shan giya ku yi hankuri ku bari sai mun can mu sha wannan ba ta da kyau ce wa an harun min khamrin ladatin lisharibina sai ce wa an harun min asalin musaffa kuma cikin aljanna akwai koramu na zuma ba zuma zawo ba wanda da kuka sha zawo ce in kudin zuma yadda ya ce wannan ita ya ce wannan ita ciki ne ya gurɓace ya yi zawo ɓata ta shi ke sai ku ɗiba kuna sha kuna jin zaki zuma duniya kenan kaga akwai wani nau'in kazanta cikin ta aiko na dalla to sabanin giyar aljanna ita giyar aljanna buguwa yi daga marmaro muna tare ba zawon wani tsuntsu ba ce sai ya ce wallahun fi hannun kullum samarati bancin waɗannan marimarin nan marmaro na ruwa marmaro na madara marmaro na giya da marmaro na zuwa bancin yace wallahu fiya min kulli samara kuma ƴan aljanna suna da cikin aljanna daga kowane nau'in ƴaƴan itace dama shi da abincin aljanna ya ko na haɗa muku babu to cikin aljanna to za mu je insha ko cikin wuta babu to me ya abincin ƴan aljanna ƴaƴan itace su ma ƴan wuta ko wata itace da za a ba su za babu to da wuta da aljanna duk babu to mai sun cin tuwo ci shi nan muna muna tare to sai ya ce wallahu hannun kulle samarat kuma kowane irin nau'i na ƴaƴan itace ya tabbatar ma 'yan aljanna cikin aljanna wa maghfiratun min rabbihim da kuma gafara wanda ita abin neman kowa da wurin ubangijin bayan an ba mu wayancan koran mun sannan ga 'ya'yan itace duk abin da muke so sannan ga gafara duk abin da mun kai duniya an yi ba a koma da wannan labari muna tare sai Allah ya ce to yanzu wanda za a ba waɗannan rubutu masu aljanna kamar huwa halibin finnari yana zama kamar wanda yake zai dawoma cikin wuta wasu kuma an haniman kuma an shayar da shi da wani irin ruwa mai mugun zafi faƙatta an am'a'awar ruwa saboda zayi ma suna karkace hanjin da a cikin cikinsu kun je da ruwan aljanna suke ko za a tilasta ba duk wanda a bisa hankalin ta ba zai sha wannan ruwa ba don ruwa ne yana zakarkaka ya kai boiling point kun dai san ruwa in ya tafaso ko tafasashen ruwa ne kun ba ma ordinary ruwa ruwa mai kauri wanda kasan narkakiyar darama ko ko kamar kwalta masu aikin titi masu aikin titi ba suna dafa kwalta a cikin drum sai ta zaɓarɓaka za ta zaɓarɓa to misalin kwalsan nan da an ka dafa ta zaɓarɓako shi yan misalin ruwan jihar nama muna tare Allah ya tsare mu da tsari dai jama'a ku yi annaya wallahi jahannama gaskiya ce ku yi annaya to Allah ya kare mu sai Allah ya ce yanzu muminin da za a ba waccan rububu duba cikin aljanna yana zama kamar huwa khalidin fil nar eh, kamar wanda zai dawaba cikin wuta kafiri kenan wasu kuma an hamiman kuma an sha ma'ana za a shayar da shi ruwa mai tsananin zafi faƙaɗa a ma'a'ahu wanda zai yanke hanjinsu kaga ruwan nama kenan za a tilasta ma ka sha in ka sha duk inda ya taɓa hanjin nan karka sha saboda bala'in zafi ne kun ji ruwan kun ji abin shan yan jahannama ko hakan ga ƙarfi ƙarfin suratul menene suratul kahfi تبارك وتعالى يجي وقل الحق من ربكم وقل الحق من ربكم نعم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر نعم إِنَّا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها نعم وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه سبحان الله بئس الشراب وساءت مرتفقا سبحان الله farko farko suratul kahfi Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari dangane da da ruwan zafin jahannama kowa ya tsaye Allah ya ce wa qulil haqqu min rabbikum ka ce wannan abu da nazo da shi ya kai annabi ka ce musu alhaqqu min rabbikum gaskiya ne da wurin ubangijin eh min rabbikum gaskiya ne da wurin ubangijin ku man sha don haka wanda ya ga dama falyumi yayi imani wa man sha wanda ya ga dama kuma fale kafir ya kafir sai wannan dabara ta rage naka dabara ta rage ga mai hawan kura babu takunkumi shi ya sayar da zai yi muna tare wa man sha wa qul al haqqu min rabbi fa man sha falyu'min wa man sha falyakfur sai Allah ya ce inna a'tadna lil zalimin nara amma wanda ya kafirta hukun kaza azzalumai to mun yi mun azzalumai tanadin wata irin wuta wanda yake a haɗa bin suradiƙwa suradiƙwa katanginnin wutar katanginnin da an kasa an ka zagaye wutar ko a haɗa bihin sun zagaye su ma'ana in an kasa ka cikin wutan nan dama Allah ya yi katangin ne waɗanda ba su fasuwa ba su ƙetarwa shi ke nan ba magana shi ta gare ka shi an ma'anar a haɗa bihin suradiƙwa katanginnin wutar sun zagaye su to ya an ka buge su an ka buge su ga zafin wuta ga bugu ga wulakanci fa in yasta su in sun nemi agaji don Allah a taimaka musu da ruwa su sha Allah ya ce ga su za a agaza musu bima'in da wani irin ruwa kalan muhuli wanda wada kasannar ka darma haka ruwan yake darma wanda an ka sa ga wuta an ka narke ta koma ruwa ta tafasa ta farfasa to haka ruwan nan da za a ba su yake kuma dole sai sun sha yugasu da ma'in kalmuhul za a agaza masa da ruwan zafi mai zai wanda aka mannar kakkadar ma wadda ta so eh yashwil wujuwa wanda shi ruwan da za a ci goma kwacciya ko kofi da shi da ka ɗauka ka tasan ma bakinka suraci smoke na ruwan in ruwa na da zafi ba suraci na fita ba to da zaran wannan hayaki na ruwa ya bugi, sosai fuskar ta soye ta san soye nama saboda bala'in zafin sa kuma dole sai ka sha muna tare to kun ji kun ji ruwan shan yan jahannama don haka ruwan shan suna daidai suke da ruwan shan da Allah ya tana da mu'minin cikin aljanna ba su kai Allah ya kare mu daga waɗannan ruwa to sai Allah ya ce bi isa shirar tir da wannan abin sha Allah ka kare mu za ba da mu za a shan waɗannan miyagun ruwa ba yace wa sa'ad murtafaqa kuma jahannama ta munana ta zama wurin hutawa ina hutu yake ga wuta to a ce jahannama kamar yadda kamar yadda ƴan aljanna an ka ce wa hasanat murtafaqa aljanna ta kyauta ta zama wurin huta ga ƴan aljanna to shine sai an kawa ƴan wuta su ma an ka nuna kamar huta sai an ka ce wuta in dai na wurin da zaka zama ka huta to wurin huta yayi muni Allah ya kare mu daga wannan wurin to kun ji irin ruwan ko shine Allah tabaraka wa ta'ala yace su ashabu shimali fi tsamonin suna cikin wani irin iska mai mugun zafi wanda sababiyar zafinsa hakkustahin jikin ɗan adam yake shiga wahaminin da kuma ruwan zafi wanda yake ya kai boiling point ya tafaso wadda kasan narkakkar darma wannan shi abin za a tarbansu da shi zillin bala'in bai tsaya nan ba da wata irin inuwa kuma za a ba su isu ba 'yan aljanna ba an ba su inuwa ba eh wani da zillan zalila za mu shigar da 'yan aljanna inuwa wadda ba ta yankewa wani wuri ya ce ukulu ha da'imun wa zillu ha tilka biyu na taqaw wa ukubal na harko. Ma madalla to su za a ba 'yan aljanna inuwa amma ta ni'ima haka su ma 'yan wuta za a ba su inuwa muna tare sai ya ce wa zillin da kuma wata irin inuwa min ya hamu na wani irin bakin hayaki wanda ya turnuke subhanallahi menene hikimar inuwa an ka ce abu biyu a amfanin inuwa yanzu rana ta koro ka zafin rana ya yi maya irin yanzu gaba zara ko to sai ka cimma inuwa sai ka tsaya cikin inuwan nan don ka ɗimama cikin ka samu sanyi muna tare sannan kuma na biyu ana son kyakkyawan yanayi cikin inuwan nan yanzu zafin rana ya koro ka ga wani icce nan mai iyayen inuwa lillin lif ka ta mai ko da ka zo sai ka in zama wani ya zazzaga kashi cikin inuwar nan duk da za da kana tsaya rashin inuwar saboda ka ga yanayin baya da kyau muna tare to waɗannan biyu malamai sun kace su ne hikimar inuwa ta baka sanyi ka ɗimama jikinka da sanyi sannan kuma ta baka yanayi mai kyawu to babu ko guda ga inuwar wuta shine Allah ya ce wa zillin kuma su 'yan wuta za a ba su wata irin inuwa min ya hamumin ta wani irin bakin hayaki wanda ya ki ‘yan an ka ba su kashi cikin wuta sun ka bubbugu don Allah sai su cinke ga wata inuwa can wani hayaki ya yi inuwa sai su ɗauka inuwa ƙware ce don Allah a taimaka musu sai a gargaɗa su a ce to ku sha inuwa ko da suka zuwa sai su iskan ba inuwa ce wannan wadda adda sanyi ba inuwa ce ta wuta hayaƙin wuta ne hayaƙi kuma baƙi irin ya hamum hayaƙi wanda ya yi baƙi irin irin wannan farin hayaƙi to ba a ce mai ya hamum a hayaƙin da ya turnuke ya gama ina ya baƙi irin shi ne ya hamum muna tare kamar yadda Allah ta baraka wata Allah yake cewa cikin suratul mura yace in taliqu ila ma kuntum bihi tukadzibuna in taliqu ila ma kuntum تكذبون نعم انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب نعم لا ظليل ولا يغني من اللهب نعم إنها ترمي بشرر كالقصر نعم كأنه جمالة to sai Allah ta baraka wata Allah ya ce sarrai in ko ila ma kuntum bihi tukadibu ku tai ga abin nan da kuka zan kuna karyata game da shi in an ce muku akwai wuta ku ce karya ce to ga tunan ku kama hanya sai Allah ya ce musu in daliqu in ko eh, ila zillin ku tafi zuwa ga wata inuwa inuwar wuta kenan bi salasha shu'ab wanda adda rasta guda uku a sai malamai sun ce duk abin da adda su koya guda uku ba zai bada inuwa ba abu ba zai bada inuwa ba sai yana da su koya guda hudu kamar masallacin nan kudi ba ku gani su koya nawa ne guda hudu to yan rana ta fito sannan zai bada inuwa amma duk abin da adda su koya uku to bai bada inuwa to inuwar wuta su koya uku ce don haka ba su bada inuwa shi da Allah ce in ɗaliƙo ila zillin ku tafi zuwa ga wata inuwa zi salata sha'ibin wanda an kwaya guda uku ko la dalila ita inuwan nan ko da suka za su su kuma ba inuwa bace ba inuwa bace la dalilin ba ba ta da inuwa wala yuguni min al kuma ba ta wadatarsuwa sun ɗauka hayakin nan da sun gani ya kare su daga wutar jahannama ba san hayakin wuta a ciki ne ba muna tare shi ne ya ce in ko ila ma kuntum bi tukaza in ko ila zai salata sha'abin la dalilin ita inuwan nan da kuma gani cikin wuta ba inuwa ce mai bada inuwa ba wala guni min layi kun ba ta wadatarwa daga harshen wuta eh inna ha tarmi bi sharar ita wannan inuwar hayakin nan da kuma gani tana jefo tartsaki ne kalƙasar wanda in ta in ta buga tarbaki haka ta yi sparking in hayakin ya yi sparking to za ka ga wani tartsaki kalkasar wadda kasan bene kamar bene mai hawa talatin ko zuwa hamsin muna tare eh? ka annahu jimalatun sufurin shi tartsakin wadda kasan raƙumma ne ba baƙaƙi kenan cikin hayakin kuma wuta ka tarbaki in ta yi tartsaki wadda kasan benaye kaga kenan dai ba inuwa ta ba muna ta ita ma inuwa ɗauke take da bala'i yanzu misali an ce inuwa wanda aka ɗauke da hayaƙi baƙin hayaƙi yanzu ba ga mana cikin masallaci ba sai a zo a kulle tagogin masallacin nan duka a kulle ƙofofi duka sai a zo a zubo mana tiyagar duk masallacin nan ya surbuke da tiyagar ya zama mu cikin masallacin nan zai yi da zama nan ba gara ka hita waje ba to haka haka haka haka inuwa inuwa inuwa inuwa jahannama take muna tare inuwa ce wanda a ɗauke da wani irin hayaƙi baƙi irin shi ne wa zillin da wata irin inuwa min hamomin ta baƙin hayaƙi hayaƙi wanda a baƙi irin ya tura don haka labari da inuwan nan ba mai sanyi ba ne wala karinin kun ba mai kyawun gani ba ce shi ne an kace abu biyu ake bukata ga inuwa ya zan rana zafin rana ya koro ka zuci inuwa ka ɗima majikin ka sha inuwa ko ka ji sanyi sannan kuma ya zan yanayin inuwan nan kuma yanayi ne mai kyau duk yadda zahi ya koro ka ka taso mai inuwa ka zo ka iskan mai yanayin inuwan nan baya da kyau kila wani an zazzaga kashi an yi tulin kashi na an yi ta an yi ta dole ka wuce ko za ka tsaya ba da lafi haka inuwa lahira eh, haka inuwa abin ga sai yace labari da ita inuwan ba mai sanyi bace wala karina hakan ga ba mai kyawun gani bace shine karina anan muna tare innahum to kamar mai tambaya yayi tambaya wai su waɗanda za a tizo ma wannan mugun iska da kuma za a tilasta su sha wannan ruwa wanda ya kai boiling point sannan kuma a sa cikin wannan inuwa wadda ba inuwa ta ba inuwa ce wadda an ɗauke da hayaki mugun hayaki ya turnuke wai mai laifinsu sai Allah ya ce innahum lalle su kanu sun kasance qabla zalika gabanin haka gabanin su zo lahira sanda suna duniya kenan mutarafina mutane ne waɗanda an ka ni'imta sai malamai sun ka ce mafi yawa illa ‘yan ƙalilin da Allah ya tuwa ma asiri ni'ima ta duniya kowace iri ce to sababiyya ce ga hinjire ma dokokin Allah ku lura gani mafi yawan kafirai duk mana ne muna tare kamar misali a baka ni'ima ta kuɗi ya karanta a ba mutum kuɗi ‘yan ƙalilan ne ake ba kuɗi su bi hanyar da Allah ke so da kuɗin nan za ka ɗin san in dai kuɗi sun ka shigo to ma sha duk abin da Allah ya hana shi za a yi haka ba su kuɗi suke ko ba haka suke ba hakan ga mulki ya karanta wanda Allah ka ba ni'ima ta mulki ya yi amfani da mulkin nan gawa Allah ɗa'a muna tare ba a ce babu ba amma abin da ya karanta 'yan kalilan ne mafi yawan masu mulki duk za su yi amfani da mulkin nan musamman 'yan an shagiyar mulki za su yi amfani da mulkin nan su sheke aya su saba ma Allah to shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala cikin wannan ayi yayi ishara cewa ni'ima ta duniya mafi yawa bala'i ce saboda ne saboda ya karanta wanda Allah ka ni'imta su wannan duniya kuma yayi amfani da ni'imar na wurin bauta Allah mafi yawa illa 'yan kalilan ni'ima ana amfani da ita ne wurin saba ma Allah to sai ya ce innahum kanu lalle su waɗannan da za a sawa cikin wannan zillar sun kasance ƙabla zalika gabanin haka gabanin zakuwarsu lahira da suna duniya mushrafi da sun kasance waɗanda ake anka ni'imta kenan da ya kai su wuta ranar ƙiyama ni'imar da an kai wa masu duniya ita kai su wuta to jama'a duk ni'imar da ta zan sababi ya shiga ta wata mai amfaninta da an baka haka nan da ya fi ma muna tare Allah ya tsare mu daga duk wata ni'ima wadda za ta zama sababbi ya shiga mu wuta duk abin da zaka ba mu Allah ka sa ya zama mai taimakon mu ga mata ba bai taimaka mana ga saka maka ba wakanu yusiruna kuma sun kasance suna dogewa Allah israri shine dogewa akan abu wallam yusiru ala ma fa'aluhum ya'lamuna ko cikin al-imrana waka ne yi tsoro na kuma daga cikin laifuffukansu da sun ka samu kansu waɗanda kai su wuta waka ne yi tsoro na kuma sun kasance suna dogewa allal hintal azim akan zunubi wanda an mai girma wanne ne zunubi mai girma abdullahi dan abba zai ce shirka da Allah an zo an yi ta musu wa'azi game da shirka sun ki bari sun doge har mutuwa ta da suke suna mushrikai to kaji abin da zai kai mutum wata Allah ya kare mu da kariya sai nu ya na kuma sun kasance lokacin da suna duniya su ƴan wuta su a sabu shimali sun kasance suna cewa a izamita na ‘yan an kai musu wazi an kace musu ku ji tsoron Allah akwai lahira duk abin da mutum yayi nan duniya gobe an ka zo Allah zai hisabi in ka bi Allah Allah shi mai zabi kai ka aljanna in ka saba ma Allah Allah kuma ya kare hisabi sai kai ka wuta to ‘yan an kai musu wazi game da cewa akwai lahira sai su ce a idza na yanzu in mun ka mutu wa kunna turaban mun ka kasance turbaya wa izaman da kuma kasusuwa rududdugaggu bayan mun mutu mun koma ƙasa kasusuwan mu sun rududduge a inna mabusu ne yanzu mu wadanda ake sake tayarwa ne kaga suna faɗin wannan akan me akan jayayya da wa'azin da manzon su kai musu da kuma izgi ba manzon Allah ke yi masa wa'azi cewa akwai bayan wannan rayuwa kuma akwai wata rayuwa gobe kiyama na da lato in an kace musu haka nan sai su ce kai wa kun ka taba ganin ya ce ya dawo balle mai yarda da cewa Allah saki ta yadda mu to shi annabin da yake musu ko duk annabawan wanda sun kace in an ka mutu gobe kiyama ana tayarwa ai hisabi cewa sun kai an mutu ana kuma dawa duniya to dun me ake neman wata ya dawo don ya zama hujja kaga wannan magana ba ta yi ba ko to ne sai sai waka mu ya na sun kasance suna cewa su kafin rai a idza mitna yanzu in mun mutu wa kunna turaban mun kasance turqaya wa izaman kuma kasusuwa sun ka koma ƙasa ko ko kasusuwa sun ka ruddige a inna na yanzu mu waɗanda za a saki tayarwa ne kaga suna faɗin wannan akan rashin yadda da kuma izgili ko awa aba'una su ci gaba dai da tambaya ta izgili yanzu har da ubannanmu al'awalu al'awwalu na farko kai annabi da kace wai bayan mun mutu za a sake tayar da mu a yi muna hisabi dan aljanna a sashi aljanna dan wuta a sashi wuta yanzu har ubannanmu da kakanninmu na can can can kakannin kakanninmu da sun yi shekaru ɗaruruwa da mutuwa har da su za a tayar kaga suna faɗin wannan ne akan mutu da kuma izgili suna ganin ƙarya ce daga duniya sai kaduna muna tare to sai Allah ya ce in sun kai ma wannan tambayar ya kai annabi ƙul ka ce musu innal na lalle mutanen farko wal na da na ƙarshe na lalle waɗanda ake tarawa ne ila miqati zuwa ga wani lokaci yawmin ma'alumin na wani ne sananne kaga kamar kenan tambayar da sun kai Allah da kai da ya ba su amsa da yake tambayar ma ba mai bukatar amsa ba ce sun yi shi ne akan izgili yanzu ana nahi yan mun mutu bayan mun mutu jikin ku jikin jikin ku nan mu dai ya koma ƙasa ƙasusuwa ko rududdige su ma sun koma ƙasa yanzu a saki tayar da mu to ba ma mu ban mamaki yanzu har da iyayenmu da kakanninmu waɗanda sun yi shekaru aru aru da mutuwa su ma za a saki tayar da su sai Allah ya ce in sun yi ma wannan tambayar ka ce musu da mutanen farko da bakin wanda ya fara mutuwa zamanin annabi adamu alaihi salam har zuwa mutanen ƙarshe har zuwa ga mutumin ƙarshen da zai mutu lama jamu'una duk waɗanda za a tarawa ne ila miƙati wa min zuwa ga wani lokaci na wani nisa duk gaba ɗaya sai Allah ya tayar da kowa don haka ko ku yadda ko kar yadda ko sai muku daɗi ko kar sai muku daɗi tashin kiyama gaskiya ne duk wanda Allah ya halitta kuma ya mutu to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saki tayar da shi kuma inda ta ce mu ɗaya za a yi a ban mu haka nan kamar yadda wani malami ya ce to da da dama dama wani malami ya ce walau anna idza mitna walau anna idza mitna turikna lakana al-maut rahata kulli hayyin yace walakin na idza mitna bu'ithna wa nus'alu inda ha an kulli shay'in da a ce in mun mutu ƙyale mu za a yi shi kenan daga duniya sai kaduna to sai ce da mutuwa ta zan hutu ga duk wani mai rai amma ina walakin na idan mutuna ba isa bayan mun mutu za a sake tayar da mu wannan tsalle inda kuma ayi mana tambaya bayan an tayar da mu an kulle shi duk abin da mun ka aikata da bakin balaga ka zuwa lokacin da an ka amshira duk sai yi randiran akan ɗaya abin da kai muna tare gaban Allah gaban mala'iku gaban mutanen duniya al'awaru na da ubanka da uwarka da ya uwarka da sarakuwarka da ɗiyarka da jinku da ‘yan uwa da masoya da makiya duk gaba gare su za a yi mai za ka waɗi na yi kaza na yi kaza na yi kaza don haka duk abin da kasan kana jin kunya a za ka faɗi ne gobe kiyama fili alkiyama to kakka yadda ka aikata shi ne in na aiki ne in na magana ne kakka yadda ka faɗe shi don tabbas sai ka maimaita shi gaban Allah kuma gaban sauran jama'a Allah ya tuha mana asiri shi yasa daga cikin sunayen ranar alkiyama Allah yake kiran ya kira ta yawmu tubla sara'im ranar tono asirai wasu abubuwa wani ba a san yana abu kaza ba amma kuma yana yi ran kiyama ran na asiri ne zai to kowa la ilaha yanzu wani da muka gani kamar na Allah shigiya ya sha ba akwai ingiya giya waɗanda waɗanda waɗanda addawa yau ba hamma ta ce bai bari ta sai ya sha giya bai taɓa shan ta bai zuwa mami ya sha ko wata mashaya inda aka zuwa a bai zuwa bai ma zuwa sai ya biɗi yaro amintacce nai ya ba shi kuɗi yaron ya ce ya sauya a ganga to dama yana da ɗaki shi ko na shi yaron yana da makullin ɗakin akwai firi in yaron ya sau shi yana wurin aiki sai ya buɗe ɗakin ya sa cikin firiji ya mai da ɗakin ya rufe bai sha sai sha biyun dare kowa ya yi kwana ya tashi ya sha abita in ya sha abita ya kifi in safiya ta ruwa ya tashi ya makilin ya samu tonton ya ce ya yi breakfast ya sha tonton shi ke nan ba ya sha giya muna ba akwai irin su ba to amma gobe kiyama sai ta bayyana sai kowa ya gano mashayi ne camouflage ne yake yi mashayi ne to haka dai duk abinda da kaka jin kunya a tona to kaka aikata shi don lalle sai an tona shi Allah ya kawo mana asiri to shine shine yace eh, sai su ce a idza mitna wa kunna turaban wa man, a inna lamab'utuna aw aba'una al sai Allah ya ce a ba su ansa qul innal na wal akhir ce musu mutanen farko da na karshe lamajmu'una lalle waɗanda za a tarawa ne illa ta zuwa ga wani lokacin yawmin ma'alumin wani ne wanda asana kowa sai an tayar da shi duniya ba wanda an da ƙarfi ko ikon cewa ni ba zan je shi na alƙiya kowa sai an haɗu da kowa shi yasa daga cikin sunayen alƙiyama ake kiranta yawmul jam'i yawma yajma'ukum li yawmil jam'i zalika yawmut tagabun yawma yajma'ukum li yawmil jam'i na zalika yawmut tagabun wani wuri yace zalika yawmun majmu'un lahun nasu zalika yawmun مجموع له الناس وذلك يوم kaga cikin suratul tagabun tabaraka wa ta'ala yace yawma yajma'ukum yinin da Allah zai tara ku gaba daya li yawmil jam'i ga yinin taro don haka daga cikin sunayen alkiyama ana kiran shi yawmul jam'i yinin taro ba wani duniya wanda adda daraja ba zai halarta kowa sai ya halarta taron kowa ‘ya’ an ka zo dabbobi aka fara sawa gaba mu mutane sai mu zo mu yi sahu mu zagaye dabbobi mu kuma sai aljannu su zo su yi sahu su zagaye mu su an baya gare mu su kuma aljannu mala'iku su zagaye su da ka ba inda za kana ran nan ne Allah ke cewa يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا نعم لا تنفذون إلا بسلطان يا أنك جرجت القوة في القيامة دبوا بسوزة فارسة ومزوم zagaye dabbobi mu kuma aljanu zagaye mu su kuma aljanu mala'iku kaga ba ba mafita to lokacin nan ne Allah zai bada dama yake ya ma asharul jinni wal insi sai yasa ayye ku ai shela ya ku taro aljannu da mutane idan sadatu in kuna da iko an tanfudu ku fita min aqtaris samawati dan cikin hanyoyin sammai wal ardi kuma hanyoyin ƙasa in kana da wata mafita ko ka bi ta zama ko ka bi ta kasa an ba ku dama fanfudu ku fita Allah ya ce la tanfizu ba ku iya fita ko ina illa bi sultanin sai da hujja da wurin Allah ko ina wani bai iya zuwa muna tare to shine Allah ya ce yawma yajma ukum yinin da Allah zai tara ku za eh, eh, eh li yawmil jam'i ga yinin taro zalika yawmut tagabun wannan shine yinin kamunga me kamunga hasara wani nau'i ne na hasara wannan shine yinin hasara wanda zai hasara Kafin rike na zafi hasara Allah ya tsare ka gani sannan cikin suratul hudud tabaraka wa ta'ala yace zalika yawmun majmu'un lahun nas wa zalika yawmun mashhud wannan yini yini ne da Allah ta wanda za a tara mutane gare shi duk mutanen duniya da bakin annabi adam shine mutumin farkon da Allah ya ware halitta har zuwa ga mutumin karshe kowa sai ya taru zalika yawmun majmu'un lahun nasu wa zalika yawmun mashhur wannan yini ne abin halarta kowa ba wanda za a cewa ba a gawa da ba ba inda za kana duniya an bubbuge gidaje an bubbuge itace duwatsu komai an yi lebalin wannan kasar ma an nade ta an kawo ta sabuwa wannan sama an nade ta an kawo ta sabuwa don haka ba inda za ka lafa kallala wa zara ba malaba illa rabbika yawma idhinil mustaqar muna tare shi yasa daga cikin sunayen ranar alkiyama ana kiran ta yawmul jami ranar taro Allah ka samu halarci taron nan da kyau Allah ka faranta rayukan ran da za a wannan taro to sai yace summa innakum ayyuhad daluna al buna. إنكم أيها الضالون المكذبون نعم لآكلون من شجر من زقوم سبحان الله فمالئون منها البطون سبحان الله فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون سبحان الله الله يكرم سبحان الله to yanzu ba Allah ya ba Allah ya faɗi ba daga cikin abin da za a ba sabu shimal kafirai ko yace za a sanya su cikin wani irin wani irin iska mai bala'in zafi rihun haratun ko Allah ta dakhulu fi masamil insan wani irin iska ne shi samum mai bala'in zafi wanda ke shiga cikin kustatin jikin dan adam to za a tarbe su da shi sannan kuma da ruwan zafi ruwan zafi wanda ya kai boiling point in ka sha hanji su karkace sannan kuma in suracin ruwan zafi ya bugi huskar ka ta soyewa da kansa an soye nama saboda bala'in zai kuma dole sai ka sha su muna tare Allah ya kare mu sannan kuma in wuta ta ishe su sai su tsinkai wani abu sai wani hayaki kamar inuwa don Allah ya taimaka musu a kai cikin inuwa can sanyi sanyi sanyi sai a gargada su ko da suka zuwa sai su iskan ma'aiba inuwa ce ta haƙiƙani ba inuwa ce ta bakin hayaki ya turniki muna tare wanda yake inuwan nan kuma shi wannan hayaki da an kama suwa inuwa labari da ba mai sanyi ba ne wala karimin kun ba mai daɗin yanayi ba ne muna tare to sai Allah ya ce ba nan ta tsaya ba sai ya ce summa innakum sannan lalle ku ayyuhad na ya ku batattu na masu ta gaskiya batattu kaga batattu daga shari'a kafiri batacce ne don haka masu cewa da musulmi da kafiri ba a san wanda addaidai ba sai an ta lahira a'a ka ce kai abba ka sani mu mun tabbatar da mu addaidai ba akwai jahilan da ka faɗi wannan ba ai da mu da su duk Allah muka bauta wala ƙarya haka ba ka haɗa ni da muka bauta Allah guda da bai bauta Allah uku ka ce wa duk ɗaya muke ba a san na ƙware ba sai an ta lahira muna tare to sai Allah ya ce summa innakum sannan lalle ku ayyuha daluna ya ku katattu don haka duk inda kafiri yake katacce in ji wa in ji Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya sa musu wannan suna katattu ya ku katattu sun bace daga me sun bace daga tafarki na shari'a don haka duk wanda a kafiri duniya kafiri ba yahude ko kafiri ba nasare ko kafiri ba majusi duk irin abin da in dai ko shari'ar musulunci ta yi ma hukunci da kafirci to kai ɓatacce yake babu shirya tare da kai Allah ya tsare mu daga bata na innakum sannan lalle ku ayyuha dalluna ya ku batattu almukaddibuna masu ƙaryatawa masu ƙaryata alƙiyama masu ƙaryata manzon da Allah ya turo musu to ba nan bala'in ku ya tsaya ba ga saura la'akiluna lalle za ku ci min shajarin daga wata itaciya min zaƙo itaciyar da ake kira zaƙo subhanallah yanzu 'yan aljanna ba an ce me abincin 'yan aljanna ya'yan itace wa hatin min ma yatakhayyaruna wani wuri yace wa hatin min ma yashtahuna za a ba su kayan marmari duk abin da suke zaɓi ko ko za a ba su kayan marmari duk abin da suke shawa kai ka faɗi ga abin da aka so a kawo ma a kawo ma <laughs> yadda kan san yan aljanna kayan marmari shi da abincin su haka su ma yan wuta wata itaciya ƴaƴan wata itaciya ne amma su ba kayan marmari bane kayan bala'i ne shine Allah ya ce lalle ku ya kubata su masu ƙaryatawa la'akiluna lalle za ku ci min shajarin daga wata itaciya min zaqum wata itaciya itaciyar zaqum wata irin mugunyar itaciya ce ina Allah ya halitta itaciyar cikin wuta tsakiyar wuta na Allah ya halicce ta don ka san bala'i sai Allah ce fa mali'una min halbutun masu cika na kuke dangare ta za a tilasta ma mutum ya ci wannan itaciya sannan ya ci har ya koshi sai ya cika ciki kuma itaciya kamar yadda za mu ji cikin nasoshin ƙur'ani itaciya ce ban sai yadda za a kamanta muku ita ba babu abin da ya yi munin ta ga gani ba ta da kyawun gani ƴaƴanta ba su da kyawun gani muna tare sannan babu abin da duk wani abu da kasa yana da wari ba wani abu da ya wari wannan itaciyar sannan duk wani abu mai ɗaci ba abin da ya ɗaci wannan itaciyar to ita abincin ƴan wuta subhanallah iccin zakumi muna tare menene iccin zakumi iccin zakumi Allah ya kira shi ita icce ne eh, eh, tsinan ne Allah ya tsine na iccin albarka don ne an ka tsine mai iske albarka eh, saboda abinci ne na tsinannu waɗanda za su cin wannan itaciyar duk tsinannu ne to a aka haka an ka haɗa hashi itin gaba ɗaya an ka tsine mai albarka kamar yadda Allah ya faɗi cikin ayoyi da yawa cikin ƙura'ani misali cikin suratul Isra'i tabaraka wata Allah bayan ya gama magana dangane da Isra'i da mi'irajin da an kai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ba an yi Isra'i da Mi'raj da shi ba an tsaye da shi baitul maqdisi da can an ka adaji bisa ga wata dabba buraka an kai sama da shi da ya zo sama an ka nuna mai abubuwa wadanda bai saba gani ba wani da cikin halittun Allah da ya gane shi ko to da ya dawo lokacin yana makka kafin a yi hijira an kai isra'i da nan makka an ka ɗaukai jibril ya ɗaukai ya tafi da shi baitul maqdis da baitul maqdis an ka ɗauke shi an kai sama da shi da sama an ka dawo jibril ya dawo da shi makka tare da manzon Allah an ka yi sallar isha'iran nan muna tare an ka yi waɗannan tafiye-tafiyen kuma ya dawo an ka yi sallar asuba tare da shi alhali lokacin nan ga matafiya ƙasa tafiyar wata guda ne da maka zuwa bitin makadis tafiyar wata guda to sai ga shi jiya an yi sallar isha'i tare da manzon Allah yau ana gama sallar asuba an yi sallar asuba sai ya jiya ya ce bitin makadis kaga sai mai imani <clears throat> daɗa kafirai da munafukai sun ka samu abin tsegumi eh? an samu abin tsegumi wallahi waggakan da kowa bai gyaranta dare guda mutum ya ce ya ce da nan makka ya ce bitul maqdis kuma har sama ya ce duk dare guda ya dawo to sai abin ya zan fitina ga kasukan musulmi tunda ta fito ga bakin manzon Allah sun shi da ƙarya ga bakin manzon Allah a don haka don in ya faɗi da haka nan sun yadda. amma kafin kafirai sun ƙaryata shine Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa ma ja'alna ruya allati araynaka wa ma ja'alna ruya allati araynaka illa fitnatan lin-nas na'am wash-shajarata al-mal'unata fil-qur'an na'am wa ma yaziduhum wa nakhawifuhum ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا الله تبارك وتعالى باين يا بعد لا باين إذا أبند ya nuna mu manzo Allah صد an kai mai iraji da shi ko sai amma mutane da yawa ba sai wasu kahirai ba su yadda ba musulmi sun ka yadda hakan da kuma Allah ya faɗa min manzon Allah cewa abincin in wuta shine ittin zaƙo. ina ake samun zakum cikin wuta cikin wuta Allah tsakiyar wuta Allah ya fito da ishin shi ma kuka ce hauka eh, ba wuta ba ko hako inda babu ruwa ishin na fitowa ga hako inda babu ruwa balle a cewa wuta balle ka cewa wai tsakiyar wuta ishin ya fito cikin wuta wuta ba ishin ba ko gina ba shi take yi ba ka gani shi ba kuma karyata to shine sai Allah ya hada waɗannan abubuwan guda biyu yace fitina ne ga wanda ba su yi imani ba sai ce wa maj'alnar ru'yan lati arayna ka ba mu sanya abin nan da mun ka nuna maka ba Darin da an ka yi mai iraji da kai an nuna ma abubuwa na ban ma ba wani qarra'a min ayati rabbihil kubra ba mun yi yosu ba da an ka yi mai iraji da shi manzon Allah ya ga abubuwa mun da cikin ayoyin ubangiji to sai Allah ya ce wa ma wa ma ja'alna ru'yan lati arayna ka ba mu sanya abin nan da mun ka nuna maka ba illa fitnatan linnasu sai don ya zanta tana ga wasu mutane kaga kenan da ya dawo ya bada labari kafin sun sun karyata kaga ya zanta tana gare su muna tare sai ya ce wa salmal unata fil qur'an hakan gama musanya sanya inannuwar iciyan nan ba cikin alqur'ani wanda Allah ya tsine mu cikin qur'ani ita ma ba mu ya ta ba illa fitnatul lida sai don ta zanta tana ga mutane wacce ce ita ciya wanda Allah ya tsine ma ita ce iccen zakomi wadda a wadda ƴaƴanta ne su ƴaƴanta su ne abincin abincin ƴan wuta muna tare kamar yadda kafare sun ka ƙaryata zuwan manzon Allah sun ka ce wallahi bayyuwa mutum tahiyar wata guda ya ce dare guda yayi ta to haka ne kuma bayyuwa ba ba ba ta sabuwa bindiga a ruwa ko bayyuwa kuma a ce wai itaciya ta fito tsakiyar wuta cikin wuta wai wai itaciya ta fito sai Allah ya ce da abinda mun ka nuna ma lokacin da mun kai mai iraji da kai sannan da wannan itaciyar duk ba mu sanya su illa sai su zama fitina ga mutane waɗanne irin mutane kafirai da sun haƙaryata muna tare to kaga nan cikin suratul isra'i Allah ya kira iccin zaƙo mai shajaratul mal'una wa shajaratul mal'una ta fil qur'ani da itaciyar nan wadda an ka tsine ma cikin alqur'ani wacce ce a shajaratul mal'una shine iccen zakumin wanda Allah ce shine abin yan wuta hakan da cikin suratul suratul dukhan tabaraka wa ta'ala yana cewa inna shajaratul zakum inna shajaratul zakum na'am ta'amul azim نعم كالمهل يغلي في البطون نعم كغلي الحي تبارك وتعالى cikin suratul dukhan yace inna shajaratal zaqum lalle itaciyar nan ta zaqumi ita ce abincin mai laifi kaga kenan Allah ya tanade ta don me don ta za abincin yan wuta kamar yadda Allah ya tanadar ma yan aljanna ƴaƴan itace na ni'ima muna tare cikin aljanna to haka su ma ƴan wuta iccen zakubi shine abincin don haka babu to cikin wuta yadda babu to cikin aljanna haka babu to cikin wuta ƴan aljanna ƴaƴan itace Allah zai ba su ma ƴan wuta ƴaƴan itace Allah zai ba su sai dai su ƴaƴan itace ƴan aljanna na ni'ima ne cin ni'ima muna tare amma su kuma na wuta ci ne na azaba to shi ne yace inna shajaratul zaqum lalle itaciyar nan ta zaqum ta'amul asimi ita ce abinci na masu laifi abinci masu laifi eh kalmoli in baka san zakomi ba wada kasan narkakkan darma haka take eh tagalitil butune tana zabarbaka cikin cikuna in mutum ya ci yadda kasan an azu tukunya an zuba ruwa an sa itace ta zabarbau yadda kasan ruwan nan na zabarbaka in zuwa kai boiling point to haka in ka ci ta haka za ta zinka ta farfasa cikin cikin cikin cikin kafe eh ka galle alhamim wa da kasan zabarbaka na ruwan zafi kamar an aga ruwa ga tukunya an sa wuta sun tafaso to yadda kaga tukunya ruwan nan na budun budun suna tarza to haka yaccin nan kana ci yana ma bori cikin ciki subhanallahi Allah ya kare mu haka Allah tabaraka wa ta'ala ya siffanta mana iccin zakumi cikin suratul safati bayan ya gama faɗin abin da ya tare da ma'yan aljanna sai ya ce a zalika khairun nuzulan am shajaratun zakum a zalika khairun nuzulan am shajaratun zakum na'am inna ja'alnaha fitnatan lil إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم نعم والأها كأنه رؤوس الشياطين سبحان الله فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون سبحان الله ثم إن إن لهم عليها لشوبا من حميم shi ne Allah ta tabaraka wa ta'ala cikin suratul safat ina jin kula su hocin sun gaji ai ko na ji sun rage ƙara mu dai ba mu gaji ba Allah ta baraka wa ta'ala yake cewa a zalika yanzu wancan abu da Allah ya yi tanadi ga 'yan aljanna khairun nuzulan shi ya fi alheri ya zalle yafa Abin da Allah ya tanadar da 'yan aljanna ba liyafa ba ke nan? yanzu shi ya fi alheri ya zan liyafa am shajaratun zaƙon ko ku ita ce zaƙon Wadda Allah ya tanadar ga 'yan wuta wanne ne ya zama alheri ina tsammanin ai kowa zai ce wancan abin da Allah ya tanadar da 'yan aljanna cikin aljanna ya zama alheri ko Allah ka kai mana liyafa da abin da ya ya da cikin aljanna sai Allah ya ce in inna ja'alnaha mece ce ita ce zaƙon sai Allah ce inna ja'alna mun sanya wannan itaciya ta zakum fitnatan lizalimin ta zan fitina ga azzalumai me ce ta zama ta fitina saboda Allah ya faɗi kamar yadda zamu ji nan cewa cikin asalin wuta itace ta fito kafirai sun ce wala ba gaskiya na ba itaciya ko fako wanda bai da ruwa itaciya ba ta fita cikin balle a ce itaciya wuta canye ice ta kai da danye da da busashe duka ita wuta canye shi ta kai ya za a yi a ce ice ya fita cikin wuta kaga sun manta da cewa inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko akwai abin da ya gagari Allah wa ma zalika ala Allah bi aziz ba abin da ya gagari Allah Allah na da iko inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun muna tare to sai sun ka jingina kasawa ga Allah wacce ya wacce da ita ce tsakiyar wuta Allah in ka ce ba gaskiya bane kenan ka jingina kasawa ga Allah kenan akwai abin da ya gagara Allah Allah bai iya yi ne muna tare to sai yace inna ja'alna hannalle mu mun sanya wannan ce ta zakumi fitnatan ta zan fitina lizzalimin ga azzalumai rai, saboda Allah ya bada labarin cikin Qur'ani annabi ya faɗi sun ka karyata kaga wasu su tsare ta Allah tabaraka wa ta'ala kaga ta zanta tana gare su to kawai mai tambaya ya tambaya mai ce ce ita ce zakumi ya ya Allah sai ya ce innaha shajaratun ita ita ce zakumi ita ce ya ce ta kharuju fi azlil jahim wanda ke fita cikin asalin wuta nan cikin wuta wuta na balbal balbal balbal tsakiyar wuta ita ce ta fito muna tare da ba Allah ya faɗi ba wannan wannan hankalin ba zai ɗauka ba amma tun da maganar Allah ce muna da wani ja a mu mun san he da haka yan Allah ya faɗi mu mun yadda muna tare to yace inna ha shajaratun takhruju fi asli ita ita ce zakumi ita ce ya ce wanda tana fita cikin asalin wuta dal uha ƴaƴanta ‘ya'yan nan su za a katsowa kamar ce ‘ya'yan itacen aljanna ba Allah ce kutufu har daniya ba ƴaƴan abin wata kusa suke to ita ma wannan ita ce eh, ta zaƙo mai ƴaƴanta su za a ɗiba ana ba wata suna ci sai ya ce ɗalauha ƴaƴanta ka horo ru'usu shayatin saboda munin su da kasan kawunan shaidannu wata maganar aljani yana sura ta aljani cikin gubarar da su maganar aljani eh ba ku ta maganar aljani ba cikin ba halitta mara kyau kamar aljani muna tare a kasan akwai hadisi da an ka tara eh, abinci na zakatun fitiri sai annabi ba abu hurara kula da shi abu hurara ya rashe ɗakin gobe ko da ya zo sai ya sama an ɗebi abincin kuma ya ga ya kulle ba inda an ka kallama makulli ba inda an ka fasa ɗakin ya faɗa ma annabi annabi ya ce wani shaidanin aljanni ne shi ke na abu wurin rannan sai annabi ya bashi addu'a ko da ya karanta addu'a sai ya kama aljanna to kai ne annabi ya bani fakwa abinci na zuka zo kana ɗiba abinci sai don Allah ka tofa mini asiri iyali gare da kuma gani tallaka shi ne na ɗiba an tawo ban sake dawowa abu wurin ta sai na ga tausayi ne shi ke sai na ƙyale haka ne ba kisa abu wurin eh ita dai ce sai da ya maimaita haka da ya koma sai annabi ce ya kun kai da ɓarawon jiya. abu hurera ya ce na kama shi na so in ɗaure shi in kawo shi wurinka ya ce min ya gesa tamu uzuri iyali gare sai da tausaya mai annabi ce ƙarya yake zai sake amma ya ce bai sake dawa ya ce ƙarya yake zai sake dawa. abu hurera ya ce na tabbatar da zai sake dawa tun da annabi ya ce zai sake dawa. gobe sai gashi ya koma kama shi ya koma alƙawari abu hurera ya sake shi yini na uku abu hurera ya kame shi ya sa igiya ɗaure shi tam wayan ɗaure aljani to ce ba ganin aljani ya kame shi ya sa giya ɗaure shi ya ce sai da kaka inda manzon Allah ya ce dibo ka tuha mini asiri ka haka ni inda manzon Allah don Allah ka kwance ni zan sanar da kai wani abu wanda Allah zai amfane ka ya ce menene ya ce ayatul kursiyu nan da Allah ya saukan muku magani ce tsakariya ce tsakanin ka da kowane irin aljanna ka karanta ayatul kursi ba wani jin da ka iya tsayawa kusa da ka yace sai na kwance shi kaji ɗaya ko sai kisar sayi da umar ɗan kaɗaɗi zamanin khalifancin sayi da umar shi kuma hafiz ibn kafirin ya ka cikin tafsirinsa ga da ya zo tafsirin ayatul kursi yace zamanin khalifancin sayi da umar ɗan kaɗaɗi sai ga wani aljani ya zo yace to sun karanta cikin littafansu shi shi kirista ne aljanin an ce annabin ƙarshe Allah zai ba shi ƙarfi na mutum arba'in don haka ya so ya zo ya iskan ma annabin annabi sai ya kai gwada mai annabin ya zo su yi kokowa in annabin ya kada shi zai musulunta don shi ko cikin aljannu mugu maji mai ƙarfi ne sai da umar ya ce to kayan rashin sa'a annabin mu ya mutu amma ni a wakili ne na san mishi aljanna ce za ka iya ce sosai zai iya yace ko cikin aljannu ba ime yace to zai iya shikenan an ka haka Umar ya dauke sama sama koran ka yi yasuwa ya kada Ya yace a sake an ka sake Umar ya sake kada shi yace a sake sai da Umar ya mai kai uku to ga na uku sai Umar ya taushe shi sai ya ga kafa nan da kasan dagin kare sai ce ku aljannu ha ku yace aini ina ma da dan dan kyawu fahimta da sauran yawa ba kaga ashe ana faɗa da su kuma a ba su kashi daliban nan liban aljanni nawa kawa bulala to kaga ba ku iyaka amma sai an ka samu ku tsoron su ai akwai aljani bai kwana bai kwana dan bi da ba a kwana in an gane shi matsorata ma ne ba abinda aljani yake kamar bugu ku tambaye masu riƙewa da ka da bugu aljani shi ke nan kun rabu Mugu tsoron bugu su <laughs> kai kuma ba su da ƙarfi iyaka barazana ce kawai aka yi muku jinni ya kada jinni ya kada jinni duk ƙarya ce halittar Allah ne irin mu sannan in kana riƙe da addu'o'in da manzon Allah ya ba sa kun za su iya maka ko uba ne ka kashe ko bi bai iya ma na yata ta gayyata aljannu su taho gani ba su taho ba wasu da ba mallan iliya su kan baɗa ni ce an ka samu wata budurwar aljana yana so Allah shirin da mu Allah shirin da mu to mu tafi sai Allah ya ce ɗala'uha ‘ya'yanta ita wannan itace ta zaƙomi ‘ya'yanta wanda yake suna za a katsuwa a bayan wata su ci ka annahu kamar kamar shi dai ru'usa shayatin kamar kanun shayatin da kafan kanun aljannu sai an ka kamar kanun aljannu gani ga rashin kyawu ma'ana ƴaƴan ba su da kyawun gani kuma ga bala'in wari sannan ga bala'in tsaci to haka da a ci samu sai sun fa'innahum lalle su kafirai la'akiluna min za su ci daga iccen nan na zakomi una min halbudu kuma ba wai ci a dan a bari ba Allah ya ce za su cika ciki za a tilasta mu sai sun ci sun ci sun ci har su cika ciki muna tare thumma innahum thumma inna lahum alayha sannan ya tabbatar musu kuma akan in mutum ya ci abinci sai ne sai ya azar ruwa ko to bayan an tilasta samun sun ci iccen na zakomi wanda ke zabarbaka cikin cikuna wanda ke tafasa cikin cikuna sannan kuma sai a ɗebi ruwan zafin can sai a basu shi da ya ce summa inna lahum alaiha sannan ya tabbatar musu akan wannan itaciyar la shauban min hamimin akwai garwaye na ruwan zafi sai a ɗebi ruwan can da ya kai boiler point a basu a ce to su sha wannan Eh, eh, ya'yan itacen itin zakumi shine abincin su ruwan zafin can wanda ya tafasa tafasassu su ne abincin su Za haka jama'a ina abinci yake Allah ya tsare mu to yace la'akiluna lalle su kafin rai waɗanda za a ba littafan su hannun hagu lalle za su ci min shajarin daga wata itaciyar min zakumin itin zakumi kafi shine abincin su fa min halbutun kuma za su cika cikkuna daga ba wai ci na ba'a ba su dan dan su ji ba su daɗi sai an tilasta sai sun cika ciki bayan sun ci iccen zaƙo ne share buna alayya suna sha kuma a kai ne min alhalim daga ruwan zafi sai a ɗebi ruwan zafin can wanda aka man narkakkar daram ko narkakkar kwalta wanda an ka tafasa sai a ɗebo a basu a ce su sha shi ne abin shan su sai su taushe iccen zaƙo da shi Fa share buna za su sha ruwan nan shirbal him irin sha na raƙumma masu rashin lafiyar ƙishirwa him kalmar him raƙumma masu rashin lafiya ko wata rashin lafiya da ke kama raƙumma rashin lafiya ta kishirwa da za ka aji duron goma raƙumi zai shanye su kun bai ƙoshi ba in wannan rashin lafiya ta kama raƙumi muna tare ita wannan rashin lafiya ana kiranta huyam huyam rashin lafiyar da ke kama raƙumma ta ƙishin ruwa to raƙumin da ya ka raƙumin da na kamu su ne him raƙumma waɗanda na kamu da ciyon huyam ciyon kishirwa muna tare jam'i kenan mufradi ne sai ya zan sai ya zan ha'im ha'im ko kuma a hayam. muna tare a hayam raƙumi guda wanda ya kamu da rashin lafiyar huyam bidan milha'i huyam to raƙumi guda ko ka ce mai ha'im ko ka ce mai ahayam raƙumi guda Jami'in in raƙumma ne masu a sai su zan him muna tare shi ne Allah yake fa rubu na ƴan sun ka zo shan ruwan nan na zafi wanda bai da daɗin sha za su sha shirbal him irin shan da raƙumma masu ciwon ƙishirwa ke yi raƙumi wanda wannan rashin lafiya ta kama in ya zo in ya aza kai ne ga zasu ya shanye ruwan nan gaba ɗaya to wada kasar raƙumma masu ciwon kishin ruwa to haka za su sha ruwan zafin nan Allah ya tsare mu sai Allah ya ce haza nuzuluhum wannan shine liyafar su yau madina ranar sakamako kamar yadda Allah ta tabaraka wata Allah ya tada dan mabayi ne a sabu yamin ya aljanna liyafa cikin aljanna haka su ma ashabu shimal Allah ya tada dan musu liyafa cikin aljanna menene liyafa eh, cikin wuta menene liyafa su abinci dai shine 'ya'yan itacen zaƙoni wanda duniya duk abin mai ɗaci da ka sani bai ɗaci da zaƙoni ba duk abin mai wari bai yi warin zaƙoni ba sannan duk abu mara kyau mara ma'ana bai yi rashin kyawun 'ya'yan itacen da na zaƙoni to shi za a ba su sha za a ba su ci sannan in sun ka ci sai a ɗebo tafasasshen ruwan zafi a ba su to wannan ita ce liyafar da Allah zai ba. wannan ina liyafa take Allah ka kare mu daga sai ce hada da zuru wannan ita ce liyafar su yau madina yannan sakamako Allah shi kare to jama'a dan nan sai ce na hada khalaqanakum mu mun ka halicce ku sallahu la tusaddiquna don me ba ku gaskantawa da abin da manzon da mun ka turo ke gaya muku don me manzon nan kun sani mu mun ka turo shi mu kuma mu mun ka halicce ku duka ya kamata mahalicin ku ya turo dan sako ku yi mai tawaye ai bai kamata ba to yana ganin sai mu tsaya nan ko ba abin da na faɗi daidai Allah shi ba mu lada da ni da ku da hunku saurara inda kuskure ya afku Allah shi fi mini shafe cikin zukatan to yanzu dai ga mutane kun ji yadda Allah zai kasa mutane gobe kiyama zai kasa su gida uku gare da e na imani manzanni da annabawa da muqarrabuna ko siddiquna waɗanda ba da gaskiya eh, ga manzanni su an muqarrabuna su an gada e na imani sannan masu bi musu su kuma su ne ashabul yamin kaga waɗannan nau'in duk yan aljanna ne Allah ya sa mu cikin su sai nau'i na uku wanda ba a fata shine ashabu shimali wanda an ka faɗi maganganu game da su yau su kuma kafirai ne da munafikan Allah don haka mu yi annaya da kafirci ya ku musulmi duk abinda zai taɓa ima duk duniya na faɗa muku ba abu mai tsada kamar imani don haka bai kamata ka lalata imaninka akan abin da bai yi daraja ta ba duk abin da za ka lalata imaninka saboda shi to abin nan bai yi daraja imani ba don haka rike imanin nan ka yi watsi da wancan sannan in wani abin duniya ne annabi ya ɗebe mana takaici akwai hadisi hasanin kwanaki na karanta shi nan ko hadisin aisha nana aisha ta ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man taraka shay'an lillahi awwadahu allah khairan minhu duk wanda ya bar wani abu saboda Allah to sai Allah ya canza mai da abin da abin da yafi abin da ya bari su alheri yanzu ka zo takara kana son kai takarar dan majalisa mutane sun dare kila baka taimake su ba sun kiya ka zo kuma ga alduka sai wani aboki ko wani dan uwa ya to wallahi lalura ga alaji in kana so a ci sa sai an saki layi sai ban gane ba sai mun ta inda bokaye ayi mana tsaya tsaya shi akan takarar dan majalisa eh nika za inda boka in lalata imani na to takarar da yau ba na fasa muna tare in dai takarar dan majalisa ko takarar gwamna ko karar sanata ko karar shugaban kasa ma ka sa in lalata imani na na fasa takarar shekara ta nawa duniya gani ina ci ina sha ina sutura ba abin da na rasa kuma ban san dan majalisa, ban san gwamnan ba don haka in dai sai na lalace imani na fasa karar to insha Allah annabi ne ma albishiri sai Allah ya furhura ma da abin nan da kan bari saboda shi ba don kare imanin ka bata kada ba to awwada kallahu khairan minhu sai Allah ya furhura ma da abin da ya abin nan da kan bari alheri don haka jama'a ba abu mai tsada kamar imani kan mu yadda mu lalata imanin mu saboda komi duk wani abu da zaka lalata imanin ka wurin da tai to ka sani imanin nan naka ya fi shi daraja muna tare madalla muna roƙon Allah ya kare mana imanin mu